makasudin kiran wannan taro shine mu ba da haƙƙin nauyin da ke kanmu akan abubuwan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa musamman na abubuwan asha da aika-aika da suka faru na wato wannan kuɗi da aka kama masu makudan yawa a jirgin shugaban wato kiristocin najeriya a kan wai za a je a so makamai abin takaicin daban mamaki shine sanya bakin ita gwamnatin najeriya cewa wai da saninta to mu tuntuni kamar yadda muka sha bayani lallai lallai muna da yaƙini akwai ɓoyayyen hannu da ke shiga bultu ya birgiza kama ya shiga cikin irin wannan aiki na ta'addanci na tashin tashina da zub da jinin mutane shi yasa tintini muna faɗi kuma har yanzu za mu ci gaba da faɗi ina waɗanda ake kamawa waɗanda ba musulmi ba a ɓurare daban-daban daban sun shiga cikin irin wannan aiki shin ina aka kai su suna ina wani hukunci aka wato zartar a kansu har yanzu ba mu ji komai ba abin takaici in ce kowane ɗan najeriya yana sane cewa shugaban ƙasan nan tura ma takarda yi ta neman a wafaƙa masa a majalisar wakilai da dattijai cewa a aro kuɗi zugudum harurin biliyan ɗaya na dala don babu kuɗin ma da za a sai makamai. To amma ta ina aka yi birin birin aka samo kuɗi dala na gugar dala wurin miliyan tara da rabi ko miliyan goma ba kaɗan akan cewa za a je a yi wannan kuma abin da zai baka tsoro wai a cikin jirgin shugaban kiristocin wato najeriya da haka muna buƙatar waɗannan tambayoyi lallai ba mu yadda a yi birin ko a yi rufa-rufa a bar abin nan ba dole dole doka ta zo ta yi hukunci kuma shi wannan mutumi ba za a bar shi ba lallai tocila ɗin shari'a ta hau kansa kuma a fito da shi kuma a yi masa hukunci inda gaske ne ita gwamnati ta fito ta dirkaki abin a yadda wato ya kamata kuma duk wanda aka kama kowane ne shi a kama shi kuma a zartar da wato hukunci a kansa bugu da ƙari ba a cin nasara sai an yi gaskiya kuma sai an yi adalci an yi abubuwa irin yadda ya kamata gashi na jin labari sojoji suna ta bayani babu makamai ba a biyan su ba a kaza to ta yaya ake so a ci yaƙi bayan shi wanda ya kamata ya tafi ya je ya ciwo wannan yaƙin kayan aikin ba a bashi ba kuma abin da ya kamata a biya shi haƙin shi ba a bashi ba babu fa abin da ya fi zaman lafiya daɗi kuma lallai lallai ɗan siyasa ina zai siyasa inda mutane sun mutu ta ina ma zai yi siyasar ya more mulkin bayan mutane suna cikin halin ha'ula'i suna cikin halin jafa'i da zub da jininsu da kona musu gidaje da koransu da abubuwa wanda suke masu tashin hankali saboda haka dole dole a sake lale a zo a fuskanci abubuwan nan da idanuwan basira a yi gaskiya a yi adalci